الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه dukan yabo ya tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukan mu duk wanda Allah ya shiryar shine shiryayye wanda Allah bai shiryar ba mai iya shiryar da shi ya Allah ka shiryar da mu muna shaida babu abin mota ta bisa cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya muna shaidawa lallai shugabanmu annabinmu muhammad bawan allah ne kuma manzansa ne allah ka daɗa tsira gare shi da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako ya bayan allah mu kiyaye dokokin allah allah yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye ubangiji hakikanin kiyayewa kada ku bari mutuwa ta zo gare ku ba kuna masu miƙa wuya ga Allah ya ku mutane ku yayi ubangiji wanda ya halice ku daga rai daya ya halici mata ga wannan rai ya yada al'umma maza da mata daga waɗannan rayuka guda biyu ku yayi ubangiji wanda kuke hada junan ku da shi ku ji tsoron yanke zumunci lalle Allah ta'ala yana kiyaye dukkanin abin da kuke aikatawa ya ku waɗanda suka yi imani ku yayi ubangiji kuma da magana ta daidai zai gyara ayyukanku ya gafarta zunubanku duk wanda ya biyayya ga Allah da manzansa haƙiƙa wannan ya rabauta rabo wanda yake mai girma ya bayin Allah ina makaina da ku wasiya da kiyaye dokokin Allah mai girma da guje masaba ma Allah a zahiri da boye kada ku manta cewa lalle ku matafiya ne izuwa ga Allah kuma lalle ku za ku tafi ku bar wannan gida na duniya duniyan nan wata gada ce maƙetara izuwa ga lahira lahira kuwa ita ce gida ta tabbata ko dai mutum ya tafi zuwa ga ni'ima Allah ya sanya mu daga ciki ko kuma ya tafi zuwa ga jahim Allah ya kiyashe mu fariqun fil janna wa fariqun fis sa'id duk wanda yake nufin gidan lahira to ya kyakkyawan guziri kuma haƙiƙa mafi kyakkyawan guziri shine tsoron Allah wani bawan Allah na cewa tazawwad min duniya ya ce ku yi guziri tun daga wannan duniya fa innaka ra'in kai guziri tun daga wannan duniya saboda kai mai tafiya ne gabarinta wasare ila alkhairat kai gaggawa wurin aikata ayyukan alkhairi biman yusare cikin waɗanda suke gaggawa wurin aikata alkhairi wani bawan Allah na cewa inna lillahi ibadan futana lalle Allah yana da wasu bayi masu kaifin basira tsallakun duniya sun saki wannan duniya wa kafin fitana sun ji tsoron fitintinin da ke cikinta nazaru fiha sun kalli duniya kallo na tsanaki sun yi duba na tsanaki gare ta falamma alimu yayin da suka sakankance suka samu yaƙini suka san cewa ita wannan duniya Anna halai li hayyin watsana ba gurin zama ce ga mai rai ba ja'alu alujatan sai suka maida ita duniyar kaman kun fatte ku wanda za ta daga lokaci guda kuma zuwa an ka nemi shiga rasa zo salihal a'mali fi hasufuna suka riƙi kyawun ayyukansu ya zama jirgi wanda za su hau wannan kumfa na teku su ƙetare zuwa ga inda za su kai labari ya bayin Allah yana daga kiyaye dokokin Allah da jin tsoronsa ƙoƙarin kawo taimako da ɗauki wurin daidaita tsakanin mutane da suka samu saɓani Allah ta'ala yana cewa babu alheri a cikin mafi yawancin ganawar mutane in ba gana wadda za ta umarni da sadaka ba ko aikata abin kirki ko kuma yin sulhu tsakanin mutane Allah yana faɗa wani wurin ya ce idan kuna jin tsoron anantar saɓani tsakanin miji da mata Allah ya ce ku turo mai hukunci daga ɓangaren wannan miji da wani mai hukuncin daga ɓangaren matar sai zauna a tattauna idan suna nufin sulhu ne tsakaninsu to Allah zai kawo hanyar da za a daidaita tsakaninsu a wani wurin Allah na cewa idan mace tana jin tsoron tawaye da bujirewa ga mijinta Allah ce babu laifi ta zauna su yi sulhu a tsakaninsu sulhu Allah ce saboda sulhu alheri a wani wurin Allah na cewa idan wata jama'a biyu ta musulmi ta mummunai suka fusata suka yi saɓani har ta kai suka yaƙi junansu saboda saɓanin Allah ce ku sulhu tsakaninsu ku zaunar da su a teburin sulhu a daidaita su ai sulhu tsakani idan ɗaya ta yi zalunci a kan ɗaya Allah ce ku yaƙi wadda ta yi zalunci sai ta dawo zuwa ga umarnin Allah shi ne sulhu idan ta dawo a nan ku zaunar da su ku sulhu tsakaninsu kuma ku yi adalci saboda Allah yana san adalci sai Allah ya ce ku sani lallai mummune ƴan uwan juna ne a wani wurin Allah na cewa ku ji tsoron Allah ku yi kokari ku yi maza maza wurin sulhu tsakanin abin da ke gudana tsakaninku ya bayin Allah wannan littafin Allah ne yake kwadaitar da mu ta hanyar kwadaitarwa da kuma tsoratarwa wurin ƙoƙarin yin sulhu da daidaita tsakanin mutane in sun samu saɓani wani lokacin Allah yana kwaɗaitarwa a ayoyin dangane da shi wannan sulhu tsakanin mutane yana nuna cewa a yi ne don neman yaddar Allah ta'ala kuma duk wanda ya wannan da sanu Allah zai ba lada lada ne wani lokacin kuma Allah yana tsoratar da masu jayayya da rigima da junansu da ma masu sulhu ɗin cewa yana ganin abin da suke yi ya san abin da ke cikin zukatansu ya san gana wadda suke yi saboda shi masani ne mai kuma ba da labari ne kan abin da suka aikata kenan kada su kuskura su wata ganawa wadda za ta ƙara tun zara fitina ba ta samar da hanyar yin sulhu ba imamun nawawi Allah ji kansa da rahama yana cewa ka sani lallai cuɗanya da mutane ta hanyar da ne bayani shine abinda wato malamai suka zaɓa wanda a kansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake da sauran annabawan Allah baki ɗaya haka nan shi ne mazhabin alifofin manzala guda hudu shiryayyu da wanda suka biyo bayansu daga cikin sahabbai da tabi'ai da ma wanda suka biyo bayansu cikin malaman musulmi kuma shi ne mazhabin mafi yawancin tabi'ai shi ne ra'ayin imamu shafi'i da imamu ahmad da mafiya yawancin fukaha baki ɗaya Allah ya ji kansu da rahama annabi sallallahu alaihi yana tabbatar da haka a hadisin da yake cewa mummuni wanda yake cuɗanya da mutane yana mu'amala da su yana haƙuri a bisa cutar wasu shine mafi alkhairi fiye da mummunin da baya cuɗanya da mutane baya haƙuri a bisa cutar wasu wannan hadisi imamu tirmidhi da ibnu majah suka fitar daga hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ya bayin Allah lallai falalar cuɗanya da mutane da mu'amala tare da su da alartar tarurrukan su da jama'ar su da alartar abubuwa na alkhairi da guraren zikiri tare da su da bautar Allah subhanahu wata'ala tare da zuwa duba marasa lafiyar su da halartar jana'izar su da ƙoƙarin taimaka ma su da shiryar da jahilan cikinsu da makamantan wannan na maslahohinsu tun daga wanda ya samu ikon yin umarni da kyakkyawa da ani gabarin mummuna ya kuma danne ransa akan zai yi haƙuri akan duk cutar wadda za a yi masa lallayin wannan al'amari ne mai girma ladansa kuma gwaggwaɓa ne a gurin Allah saboda haka ina makaina da ku wasiya ku tabbatar da rayukanku akan aiwatar da irin wannan alkhairi akan wannan manhaji na annabawan Allah da malamai da sauran salihan bayi ku kiyayi ɗaukan wani gwadabe ba wannan ba domin gwadabe ne na zamiyar shedan wanda zai kai mutum zuwa ga kaskanci a duniya da kuma taɓewa a gidan lahira shine gwadaban ƙoƙarin haddasa fitina da tada hankali da ana zaman lafiya tsakanin al'umma in ka zama wannan ka fada cikin halakar da in ba ka yi hankali ba za ka shiga cikin musiba ka samu kaskanci duniya da lahira Allah ya shi mu ya bayan Allah shin yanzu ma'abota ilimi da ma'abota daraja za su zira ido ne su shiru abu tsari jinjimu da ke gudana tsakanin makoci da makocinsa ko tsakanin ‘yan uwa har husumar ta tsanani shin za a kyale saɓani da rigingimu na dangi har ta kai gaban alkali in aka bar wannan to ba ai daidai ba lallai mas'uliya ce babba akan ma'abota ilimi da mutane masu daraja su yi ƙoƙarin yin abin da zai haɗa kan al'umma ya kau da saɓani da rigingimu a tsakanin mutane wannan mas'uliya ce gagaruma kuma wajibi ne a kansu su ɗauke ta su ɗora a kansu domin shari'a ta ɗora musu wannan nauyi idan ba haka ba to su sani cewa sun tozartar da wani yanki babba na amanar da aka ɗora musu ba zai yi su shiru su bari ba akan haka in suka shiru shari'a za ta kama su bai kamata ba a kyale irin wannan saɓani ya yi tsanani wanda inda sun sabaki za a iya maganin wannan al'amari da yawa mace takan ƙyamaci mijinta ta ƙaurace masa har ya kai ga rubuwa saboda wani abu wanda bai kai ya kawo ba da an shiga sulhu da mai yiwa ba a samu rabuwar ba da yawa dan uwa na kaurace ma dan uwansa ya yanke hulɗa da shi ya yanke hulɗa da makotansa saboda kawai wata manufa ta duniya kaskantacciya wadda ba ta daraja ko miskalar zarratin a gurin Allah ta'ala Allah yana cewa lalle misalin duniya kamar ruwan sama ne da ya sauka daga sama ya garwaye da ƙasa daga cikin abin da mutane suke ci da dabbobi yayin da ƙasa ta riƙe adanta ta yi koriya shar ta zama mai ƙawatarwa ma'abota suke tsammanin suna da iko a kan abin da ƙasa ta fita. Allah ce al'amarinmu ya zo mata cikin dare ko rana muka mai da ita girbabbiya kamar ba ita ce take cike da wadata ajiya ba to haka duniya take yayin da ka ɗaga wata rana za a neme ka a rasa ya bayin Allah mu sani cewa to duk mutumin da zai tsaya ya yi ƙoƙarin a samar da daidaito tsakanin bayin Allah dole ne ya cika wasu sharuɗa wanda suke na gaba ɗaya wanda suka shafe shi wanda za su taimaka wurin a samar da zaman lafiya a samar da soyayya da jin kai tsakanin al'umma daga cikin waɗannan sharuɗa na ɗaya dole ne ya zamo wanda zai shiga tsakani a sulhu ya zama ya tsaya ne don neman yardar Allah ba don neman suna ba ba don neman abin duniya ba ba don neman shahara ba a'a zai tsaya tsayin daka ya ga an samu daidaito ne kawai don yana neman Allah ya dare shi na biyu ya kasance mai ikhlasi cikin abin da yake yi mana don Allah da neman gaskiya ya zama wannan shine abin da ya sanya shi ya tsaya tsayin daka wurin sulhu. in ya zama ba wannan bane dan ya ga an wulatsanta wani ko an kaskanta wani to in yayi ma ba zai samu lada ba na uku dole ne ya zama yana da wani matsayi mai daraja yana da girma da mutunci da kima a idan waɗanda suke wannan jayayya ɗin domin bai da wannan kimar amma ma ya yi sulhun ba zai tasiri ba amma in yana da kima da daraja a idan su a nan ne in yi wannan sulhu zai yi tasiri ba don komai ba tana ganin girmansa ko saboda iliminsa ko darajarsa ko tsantseninsa ko kuma dattakonsa na hudu ya zamo yana da kaifin basira da hankali da ilimi wanda zai iya gano abin da yake ba daidai ba wanda za a tabbatar da mai haƙƙi ya samu haƙƙinsa ya bayin Allah lallai irin wannan aiki na neman lada ta hanyar umarni da kyakkyawa da hani gabar mummuna da neman daidaita tsakanin mutane wata alama ce wadda daga cikin alamomin addinin Allah wanda take tabbatar da daruriyatul khams shine kiyaye addini domin wani in akwai sabani wallahi addinin ma ba za a yi ba sai an haɗi za a yi addinin waɗannan su farma wannan a gurin ibada haka nan da kare rayuwa da kare dangantaka da kare hankali da kuma kare dukiya kuma idan wannan abu ya tozarta duka waɗannan abubuwan gaba ɗaya suna iya tozarta ko wani ɓangare daga ciki sai dai nan ma duk da haka wanda zai yi ƙoƙarin sulhu ta hanyar umarni da kyakkyawa da hani gabarin mummuna ya kula da wasu abubuwa guda hudu na ɗaya ya zama in ya shiga tsakani wannan fitina za ta gushe kwata-kwata kuma za a samu kishiyar haka ya zama wannan saɓani wannan rikici wannan barna ta gushe ya zama aminci da zaman lafiya ya maye gurbin wannan abu wannan shine mataki na biyu ko kuma mataki na farko kai ko kuma mataki na biyu ya zama in ya shiga tsakani za a samu abin zai ragu wannan fitinar bata gushe ba saɓanin bai gushe gaba ɗaya ba amma a kaso ɗari an samu ragin kaso saba'in ko an samu ragin kaso hamsin to a waɗannan alayen guda biyu malamai suka ce mutumin da ya san yana da wannan daraja wajibi ne ya shiga tsakani ya ƙoƙarin daidaitawa a na farko kaga za a gusar da ɓandar aminci da zaman lafiya zai dawo a hali na biyu an rage fargaba da tsoro da fitina daga kaso ɗari ya dawo kaso hamsin ko ya dawo kaso talatin sannan a hankali ragowar kaso talatin ɗin ma in aka ci gaba da murzawa za a kai wata rana ya zama an kau da wannan abu hali na uku ya zama idan zai shiga a daidaita ɗin to za a samu abubuwa za su yi daidaito guda biyu ya zama wannan ɓarnar za ta gushe amma wata barnar kwatankwacinta daidai da ita za ta dawo to a wannan hali malamai suka ce shi mai shiga wannan sulhu da daidaitawar shi ne zai kalli barnar guda biyu in na kawo da wannan barnar wata irin ta za ta zo to sai kalli wacce ce maslaha idan wannan barnar da take tsakaninsu ta shafi sauran al'umma da sauran dangi amma in an kau da ita barnar da za ta dawo kwatankwacinta iya su bi kaɗai ta shafa to ya kau da wannan barnar domin an kau da abin da ya shafi mutane da yawa yanzu ya rage iya abin da yake tsakaninsu ne su biyu shi ma sannu-sannu za a iya kau da wannan amma in ya ga in ya kau da wannan barnar wadda za ta dawo makamanciyarta daidai take da ita ba bambanci to a ba zai yi wannan aikin ba sai a ci gaba da samun hanyar da za a tafi mataki na biyu ko kuma mataki na farko sai hali na hudu ya zama in ya shiga ya gusar da barnar to wata ɓarnar ce wadda tafi wadda aka gusar za ta zo gurin ita ce za ta tashi to a irin wannan halin baya halatta ma ya shiga tsakani sai dai a ta neman hanyoyi da waɗanda za su kai ga a samu wancan abu na farko ko a samu wato abu na biyu ya bayan Allah lallai wajibi ne akan musulmi su zamo tamkar mutum ɗaya kansu a haɗa guri guda yadda in wata gaba ɗaya ta kamu da ciwo gaba ɗaya jiki ke kamuwa da ciwo kamar yadda manzala ke cewa mummuni dangantakarsa da ɗan uwansa mummuni kamar gini ne wani ɓangare na ƙarfafa wani a wani hadisin annabi ya ce misalin mummunai wurin ƙaunarsu da juna da jin kan juna da tausasa ma juna kamar misalin ganga jiki ne guda ɗaya in ɗaya wato ya taɓu wani ɓangare na jiki gaba ɗaya jikin zai kasa bacci zazzaɓi ya lullube shi ya bayan Allah lallai amfanin yin sulhu tsakanin mutane amfani ne gagarumi makomar yin haka wato makoma ce gagaruma amma kin ta. tana jawo mummunan sakamako wannan ne ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaggawar ya yanke duk wata fitina idan ya ji alamar tana neman tashi a tsakanin musulmi ta hanyar adalci ya yi sulhu tsakanin miji da mata ya daidaita tsakanin 'yan uwa kai har wanda yake bin bashi da wanda ake bi bashi ya yi sulhu ya nemi wanda yake bin bashin ya yafe wani abu ya ce ya yafe ya nemi wanda ake bi bashin ya biya ragowar ya yadda aka samu daidaito wato a tsakaninsu hakanan manzan Allah ya yi sulhu tsakanin wata jama'a akan wani ɗan uwa da aka kashe ya yi tafiya wato domin ya sulhu tsakanin mutane har lokacin sallar la'asar ya ja manzala bai dawo ba ya tafi bani amru ibn aufin domin yin sulhu tsakanin mutane haka halifofinsa da suka biyo baya suka tafi a kai kai saboda girman yin sulhu tsakanin mutane har musulunci ya yadda ana iya faɗin abin da ba aka yake ba idan zai daidaita tsakanin mutane ummu kulsum bintu ukuba ibn abi mu'ayt tana cewa ba makaryaci ne wanda ya faɗi magana domin ya sulhunta tsakanin mutane yana nufin alheri ko kuma wato ya faɗi alheri haka nan annabi rahama ya tashi takanas ya je wani wuri domin ya sulhu tsakanin waɗanda suka yi saɓani daga abu darda Allah ya ƙara masa yadda ya ce na ji manzan Allah na cewa ba za ku so in ba ku labarin abinda darajarsa ta fi darajar azumi da sallah da sadaka ba suka ce ya manzala ga ya mana Yace ce shi ne daidaita tsakanin mutane da yin sulhu tsakaninsu domin lalacewar tsakanin mutane mai aski ce ya ce ba zan ce tana aske gashi ba addini ta ce askewa wannan hadisi imamu abu daud shi ya rawaito abu huraira yana cewa manzan allah na cewa ba a taɓa yin wani aiki na wani abu mafi daraja daga sallah ba irin yin sulhu tsakanin mutane daga abijaryin jabir ibn sulaim ya ce na ga wani bawan allah mutane suna bin dukkanin abin da ya faɗa daga ya faɗi magana nan da nan sai su aiwatar sai na ce da mutane wai wannan waye sai suka ce ai manzon Allah ne yace sai na zo gurin annabi sai na ce alaikas salamu ya rasulullah sai manzo Allah ya ce karka ce alaikas salam saboda alaikas salam gaisuwar matattu ne ka ce assalamu alaika ya rasulallah ya ce sai na ce assalamu alaika ya rasulallah na ce an ta rasulallah kai ne manzan Allah sai manzala ya ce eh ni ne manzan Allah Allah nan da idan shiwo ya kama ka ka roƙe shi shi kaɗai sai ya yi maka idan fari ya kama ka ka roƙe shi sai ya fito ma da tsirrai ya kawo ya banya da damuna idan kana cikin dokar daji ka ɓace ka ta gudu in ka roƙe shi sai ya dawo ma da ita sai na ce ya manzala kai mun wasiya sai manzo Allah yace da ni la tasubbanna ahada kar ka kuskura ka zagi wani yace tun daga ranar da annabi ya gaya min wannan magana har zuwa yau yace ban taba zagin wani ba ɗani ko bawa ko raƙumi ko akuya to mu mu auna mutum da kuka ce zagi kullum kai zagi kai tsinuwa wani kan ya fita daga gida yayi zagi ya fi ɗari shi kaji wannan tunda annabi ya ce da shi kar ka ƙara zagin wani ya ce tun daga ranar har ran da yake bada labari ya ce bai ƙara zagin wani ba ko ɗan adam ɗa ne ko bawa ko dabba ya ce bai ƙara zagi ba amma ka tsine wannan ka fito da abin hawa ya ƙi tashi ka tsine masa ya za a yi tashi dole ya lalace a hanya ka tsine masa ya za a yi tafi ka tsine wannan wannan ya wuce ka ce tsinan dai ba ka da aiki sai tsine wa mutane ya za isa gyaru addu'a ake musu Allah ya shirye su shi sa annabi ya ce kar ka kuskura ka ƙara zagin wani Yace tun daga ranar ban ƙara zagin wani ba sai annabi ya ce da shi karka kuskura ka rena abin kirki komi ƙanƙantarsa ya Yace ko da ka haɗu da ɗan uwanka ne kana mai sakan masa fuska Yace ce kana da lada Yace. wannan yana daga cikin me cikin wato abin kirki yace kuma ka kiyayi kanka da wato in wani ya zage ka ko ya aibata ka da abin da ya sani tattare da kai yace kai kada ka aibata shi ko ka zage shi da abin da ka sani a tattare da shi yace ka kyale shi bala'in abin da yayi zai koma kansa kai kuma ladan zai dawo gari ka wannan hadisi imamu abu daud shine ya rawaito shi shi yasa ya bayan Allah mu zama masu ƙoƙarin daidaita saɓani ba masu cinzirawa ba wani bawan Allah yana cewa o zai fi? ya ce nakan yi murmushi da dariya ga baƙona kabla in zali ra'alihi kamun ma ya sauke kayansa daga bayan raƙuminsa wa yaksabu wa yaksibu indi wal ma'allu jadibu ya ce gurina na zamowa dausayi ko da kuwa a gurin ba ni da komai a bushe yake amma dalilin yadda nake haba haba da shi ko ban ba shi komai ba sai ji kamar na ba shi duniyan nan ya ce wa ma khasbu lil adiyafi wa ma khasbu lil adiyafi an tuksiru al qira yace ba yawan ka tanadi kayan ciyarwa da kayan shaye shaye shine kyautatawa ba ko ba yace walakin na ma wajhul karimu khasibu sai dai ya zamo fuskar ka in an zo a ganta ka saka amma ka da masa komai amma ya zo ya ganka a dunkule summun bukumun wallahi ba zai ci ba saboda ne bai ga fuska ba shi yasa ma malam Bahaushe ke cewa shimfidar fuska ta fita tabarma domin ka shimfida masa fuska ko akan dutse sai ya zauna amma ka shimfida mar kafe ka ne wallahi ba zai zauna ba sai ya tsaya a tsaye kawai yayi yayi ya kama hanya tafi wani bawan Allah yana cewa idan kana al-karimu abu suwajhin idan mutum mai karamci ya zama kullum fuskarsa a turbine ba ma a halal bashashe tufil bakili ya ce to anan nan marowacin da yake sakin fuska ya ma fi daraja a wurin mutane wani bawan Allah na cewa bashashatu wajhul mar'i khairun min ya yace mutum ya saki fuska yayi haba haba da mutane ya fi ka dinga ba su wani abu in duniyar nan zaka ba su amma kullum a turbine kake wallahi ba ba za su ga darajar ka ba yace fa kaifa biman ya'ti biha wa huwa ba'iku yace ina kuma ga wanda ka saki fuskar kuma kai masa abin kana mai murna da farin ciki saboda haka mu zamo masu kokarin daidaita dukkan wani sabani tsakanin uwan musulmi da zama lafiya da sakin fuska tsakanin al'umma wannan shi zai kawo ci gaba da zaman lafiya tsakanin al'umma shi ta Allah yake cewa wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'a kyakkyawa da mummuna ba sa taɓa zama ɗaya ya ce idfa billati hi ahsan in an maka mummuna to ka ije shi da abin da yake mafi kyau fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyun hamim ya zama wanda ma kake da gaba tsakaninka da shi ka ma'abalance shi kaman wani masoyi ne na kudda kud amma sai Allah ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru ba kowa ke riskar wannan matsayi ba sai waɗanda suka yi haƙuri saboda Allah wa ma yulqaha illa zu hazzin azim ba kowa ke samun wannan matsayi ba sai wanda yake da babban rabo a wurin Allah subhanahu wataala Allah ya sanya mu daga cikin waɗannan bayi Allah ka ba mu ikon daidaita tsakanin al'ummar mu da zama lafiya tsakanin junan mu Allah ya raba mu da kyashi da hasada da kiyayya da gaba a tsakanin yan uwan musulmi Me wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati Allah yana umarta mu da yin salati gare shi yana cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi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 azan sanya shi cikin addu'a Allah ya ji kansa da rahma Allah ya yafe masa ayyuka na alkhairi da Allah ya sa masa amizani Allah ya albarkaci zuriyarsa sauran magabatan mu baki da Allah ka ji kansu da rahma Allah ya sa mu yi kyakkyawan karshe Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa qumu ila salatikum yarhamukum Allah